zancen Allah bane suka ce ba shi da lada wannan mm-hmm. falalar mm-hmm. Mm-hmm. na salatul fati ba shi da ita eh, eh, akwai tambaya kan wurin ne a'a babu tambaya sai na karanto gurin da suka faɗa haka okay a ah, ai na san wurin da suka faɗa sun faɗi eh a wani waje ne kai tambaya gaba da a'a kai tambaya gaba a wani waje ne tunda ai ka ah, sai ne kawo a wani littafi saboda ai zai dauka muna lokaci zaka je ka bude a wani littafi na yadda sun faɗi haka kai tambayar ka ka sani sai ka boye sanin da kai sai ka gaya mana wani na kanka malam tana tambaya na ne ni fa shi yasa ni ansan da zan baka ni na san ko kenan kai kana so in ka tambaye ni baka ansan da kai kake so ka sani sai ka boye sai ka gaya mana to wannan da ka sani wannan littafi yanzu ba yanzu ba in ka tambaye ni in baka ansan da kai kake so kenan fa ba wai amsar da ni na ga kama ya yi daidai ka fahimci ba ba matsala dubba shi wannan yanzu din da zan karanto a wani littafi ne Iglisu ya bi da kalmai ba bai a wani littafi ne wannan da zan karanto ok sai sai sai ce ina zuwa ma malakar makalla ina zuwa tun da zuwa baka yaran ba eh <laughs> eh da ne malam a a littafi ne ka ce ka sani a wani littafi ne? na na san malamai na sun kai faɗi ba baka sani ba a wani littafi ne bismillah ka eh, ka to eh, abin da eh, eh to yanzu zan nuna ma eh to bismillah na gode sosai gashi a cikin addurratul kharida ne mm-hmm. shir'i na al kharida ya bismillah mm-hmm. shi zan nuna ma inda aka faɗi kuma in na nuna ma yanzu eh. abu ɗaya da za ka yi mana shine wanne za mu zaɓa na malaman za mu zaɓa ko naka kai ka ce ai an haɗo ne Allahumma mm-hmm. salli kaza kaza a cikin alkur'ani su kuma maliman ka ba haka suka ce ba to yanzu za ka zaɓan mana nawa za mu karɓa gashi a can a mujalladi na hudu gashi shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ce sun maƙalar radiyallahu anhu sannan shehu ya faɗi shehu shehu tijjani kenan ya ce wala ya hasulu hadal fadlil mazkuru ya ce wannan falalan da aka ambata baya samuwa illa bi izinin minni mushafahatan ya ce sai dai da izini daga gurina kai tsaye baki da baki yace aw bi wasitatin ko da wasita falalar salatul fati kenan a'a ka fara tun daga wurin mana ta fara tun daga farkon maganan a to ai shine nan a ka fara ba wurin bane ka fara tun da ya fara daga farko ai gashi daga nan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatim lima sabaq ai gurin da eh. aka ce zancen Allah ne nake so. kai dai ka karanta malam tun da ka bude. A sai dai yanzu idan na gama karantawa kana ji mahallin shahid zan nuna ma ne. In kana ina kamin wurin akwai eh, maganganu ka karanta wurin. Ya za ka maganganun ba su ai muka da a tsakanin Allah. kana karantawa. Ka fara ta daga farko. <laughs> A wato eh akwai alamar kayi rawani amma ba ka son gaskiya. eh a ah, ba damuwa kai kai ka fadi kai na abin da kake ni yanzu kana ji ni zan gaya ma ba wurin ne magana ya fara ba da kai ba zan tsaya mu bata lokaci ba gurin da aka ce zancen Allah ne zan maka bar littafi na na da wani abu malamai na sun fadi yi tambaya gaba da radiyallahu anhu kai kana kawo batun lokaci idan eh, kana so ka karanta ka dauko naka littafin ka yi tambayanka wala ya su da adal fadlul mazkuru illa bi izinin minni wannan falalar da ka fara daga farko sai da izini daga gurina maganan ya fara ba au bi wasitata sai ce ma'a ma'a sharutul i'tiqadi tare da sharaɗin ƙudurcewa ya ce ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wasallama ai i'tiqadin misalati da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallama annaha lallai ita alfarida sai ce wahiyar salatul fatihi lima ugulika ita ce salatul fati tare da kudurin wanda yake yin ta cewa ita fi sa'ifatin minan nuril azali a cikin takarda ta haske take unzilat aka saukar da ita maktubatan abin rubutawa bi a kalami ƙudratin ilahiyya da alƙalami na kudurar Allah Ya yace walaisat Minta ta'alifi zaidin ba ta daga wallafawa zaidu wala amurin ko wallafawa amuru sai ce bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala mhm. bari tana daga zancen Allah ita mhm. salatul fati fa zancen Allah ya mhm. ce mallami a take duk wanda bai kudurce ba bai yi imani ba An nahamin kalamin la cewa daga zancen Allah take la yasihu law sawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata ba shi da shi a cikinta mhm. in ba ka yi zancen Allah ba ne mhm. ladan da aka ambata cikinta bai mhm. inganta gare ka ba ma'ana baka ka cancance shi ba ba ka da shi sai yake cewa a tsaya ah, eh, sai ce kala shekhu radiyallahu anhu yanda aka yi ai ya zama zancen Allah din shehu ya faɗi shehu tijjani kenan Ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ya bani labari annaha cewa ita salatul fati lam lam takun min bakari ba ta kasance daga wallafa wa sayyidul bakari ba ba shi yayi ta ba salatul fati ilma ugulika walakin na sai dai shi sayyid al-bakari tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan mhm. ya fuskanci Allah ne lokaci mai tsawo mhm. an yamnahu salatan ala annabi sallama ya shi wani salati da zai wa annabi mhm. fiha sawabu jami'i salawati wanda a cikin wannan salatin akwai ladaddaki na dukkanin wani salatai salati a ai ba wurin ne tambayan ka yake bai malam ko dai nayi kuskure menene inda kake karantowa ga ba wurin ne tambayan ka yanke tambayan ka yana wajen saman da ka Za mu je Za mu je Za mu je Za mu je ka banni sai na gama wasiru jami'i salawati hmm. wanda a cikin wannan da kake ba duka an karanta tun da zu cikin da dukkanin salatai sai ya ce wa tsala talabuhu muddatan neman sa yi tsawo zuwa wani lokaci shi hmm. sai da bakari din kenan summa ajaba Allahu da'awatahu sai Allah ya amsa addu'arsa Fa a tawun malaku sai mala'ika ya zo masa kaga yadda aka yi ta zama zancen Allah ake gaya ma shine mutumin ka yace ya ce ya tawun malaku da Allah kai shiru na gama kaga bai kamata kai kai kana da girma haka ne haka ne haka ne tawun malaku sai mala'ika ya zo bi hadhihi salati da wannan salatin makatubatan an rubuta ta fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda haske to sai ya ce wal fadlil mazkuru falalar da aka ambata filiya utatul farida ita ce salatul fati la hasulu li zakiriha baya samuwa ga mai karanta ta illa bi shartaini sai da sharadi guda biyu al sharadi na farko al-iznu shine izini sai amma izini wannan falalan nan ni yanzu da zan yi bani da shi dan ladan nan da ake faɗi na ta bani da shi saboda bani da izini wasani na biyu ya taƙidu zakiru shi wanda ke karanta ta zai yi imani anna hadhihi salata cewa wannan salatin salatul fati min kalamillahi kaji daga zancen Allah take kal ahadisul qudsiyati kamar hadisul qudsi take kaga ka ce wai an zaƙulo ta wai daga cikin alkur'ani can da can da can da can da can babu wannan cikin littafin ku a rubuce daga kanka yake ka faɗi kitabun ra'asi ne sai ya ce walaisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi fa sannan ya ci gaba dai da bayanin cewa su kaɗai za su yi izinin to kaga yanda aka yi ta zama zancen Allah kal ahadisul qudsiyati nan kenan nan kuma suka ce fa tawul malaku ai mala'ika ne ya zo da ita aka ce in kuma baka yadda zancen Allah bane bakka da lada yanzu da wannan da muka karanto da na cikin kanka wanne za mu ɗauka eh au muna jin ka kai bayani ka yi bayani fa muna jin ka kuma ya fita daga mute ya bayani eh amina afuwa ina nan na shiga ba eh, a ah, toilet ne ok na ji bayanin ka ai abin da ka fadi shi no ne na yi bayanin nan me ake ti nufi da kalamun layi ne eh malam me ake nufi da kalamun layi kai fa za ka yi bayani fa ni na gama bayani na eh to shi ne na maka bayani ai abin da salatul faci yake fadi a qur'ani ne ai ko qur'ani ba kalamun layi bane amma kai kai ka je ka doki wani fahimta daban ka aje amma abin da aka aje simple ne kalamun layi alhadi la siratul mustaqim qur'ani bai fadi muna kaman annabi ba ka bane ai ita kana ji a ita baya cikin alqur'ani yaya zaka karyata shiwu yanzu na karanto mala'ika ne yazo da ita a rubuce daman haka ba ka fahimci ba ban ce kaman wai salati yanda aka rubuta ta tana a cikin qur'ani ba kalamun layi aka ce tana cikin alqur'ani Gashi sun ce mala'ika ne ya zo da ita a rubuce ba ta cikin alkur'ani kenan inda tana cikin alkur'ani ai ba mala'ika ne zai kawo ta ba dama akwai ta kana son a ce kamar wai a'a ga ta a rubuce cikin qur'ani a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin haka ba kai ne ai kace haka ba kai ne fa kace haka kai kace haka ka ringa zazzabu malamin mutum ya kawo magana ya kamata ka fahimce shi zannubil mu'minina hasana zannubil mu'minina hasana kar ka doki wani abin ganga eh, zuciyanka yanzu dai gurin da na karanto i bayani da Allah i bayani gurin da na karanto yanzu da ya samu wannan gurin da na karanto ya da Allah ka bari yi magana a gafarta mai zan yi magana guda don Allah a'a malam barin ba ki hanzar ka ka sai alkur'ani akwai hadisi kudusi alkur'ani hadisi kudusi ne shi dai ba mu ansa ba mu ansa shi ke malam ka fahimci abin da ake fadi ba wai a ce a kawo hadisul kudusi cikin qur'ani ba shi muke fadi ba eh, muna fadi kaman ba abinda salatul fati ke fadi abinda salatul fati ke fadi wa ai tunda an ce min kalamin lahi kenan qur'ani ma eh. zancen Allah ne kenan ai duka guda ne magana ka ta tabbata kenan a'a ba ka ji abinda nake fadi ba qur'ani ah. abinda qur'ani ke godawa shine salatul fati ke godawa abinda nike nufi kenan ba da salatul fati ya kawo assalamu alaikum a cewa ya swaba da qur'ani kaga salatul fati din nan ba taka bace wannan ka ce daga kanka ka zaƙulo shi kai ka faɗi ba shi cikin littafi da haka mu ba da kai zami wa ɗariƙa alƙalanci ba don haka ka riƙe mana na kanka in kuma za ka faɗi buɗe littafi ka nuna mana yadda muka buɗe littafi da Allah malam ai abin da nake faɗa faɗi maka ba da wani babban gida da Allah sashi a babban gida abin da aka faɗi cikin littafin shine kai baka faɗi sashi a babban gida da Allah sashi a babban gida yayi bayani sa littafi bude littafi ban yi magana abuki baya bura ka tambaya kuma baka bar na baka ansa ba abun da shi yake nufi wurin akan abin da na karanta yanzu eh abun da ka karanta ba ya ce kamar wai ya shiga halwa ne Allah ya kawo masa ba kuma Shehu Tijani ya ce wai duk wanda bai yi itikadi kamar wai wannan magana na Allah ne ba ba zai samu eh, sawabinsa ba a haka yake mana ya za ka yi salati akan manzon Allah kana fadi shine zai bude arjanna shine zai shine mai shiryarwa shine mana ke, ke yin da'awa a cikin hanyar Allah kuma baka da itikadi akan wannan wai kuma kana yin salati dole kana yi salati kana yi tikari cewa alfaji ba ubrika da kake wallahi ka ji tsoron Allah ga kada rawan ka assalamu alaikum zuciya yana bayyana Allah wani kenan kai yanzu kawo min kai ne ka fahimci a wace ile limami kai da kake jin tsoron Allah assalamu alaikum ka fahimci me ka fahimci a cikin maganar nan assalamu alaikum a'a bari Allah malam ka shigo ka bar shi ya kawo me ya fahimci ciki A'a, ku saya mana. Kuma ya karo kan da kawai. Duk kowa yayi magana. Fahimta ake nema. Fahimta eh, kyakkyawa ake nema. Muna gaba ɗaya ne. Muna gaba daya ne. Ina da magana biyu ne kawai a ciki. Kai yanzu fa ka sama ma shautar jani da kake kokarin kawo hujja don tabbatar da salatul fati. Shautar eh? jani ya hana muridinsa gaba daya sab kare kar kowa an tambaye shi hujja akan salatul eh. fati kare ya kawo ya batta kawai. kariya karya ne ba gaskiya ba ne karya ne shehu tijjani eh? bai hana kowa ba shehu tijjani ba ya ce wai la samitum anni shay'an fa zinu bi zani shari'i ma ya ce sauki ne ba mai zan haska abin su kalla ne mai sauki ne wani ba na kariya ai ka kace mun eh. kariya ne ba na kariya. shehu tijjani wasu kai wurin ka kenan amma mun mun ga kaman kai karya yi ba wanda matsala <laughs> ka fita daga gadawa ba yanzu mai karya shi ne san bai san kaman shi yana karya ka saurara shehu tijjani ya ce watruk anka muhajjajata man yatlubu minkal hujaj aha ka bar kokorin kawo hujja ga wanda yake neman hujja a gare ka akan salatul fati aha sai sa me kai kuma kana kokorin kawowa yace watruk an ka muhajjata amma malam baka jin larabci ne wata ruku yace ai eh. ai kuma wurin nan ba babu ah. tahrim bane ai eh, bai ce wai haramun alaika ba a'a yace eh, wata ruku kamar yadda kake tambaya mana kana neman dai ka samu abu da zaka samu ka fadar da mutum ai shi yasa shehu tijani yace kai ko mutum irin ku haka in kun zo ya tambaya mu guje ba ku ba ilimi kuke nema ba a'a wa a'arifa eh, sauki ne abin da shehu tijani kai baka fahimci abin da shehu ke nufi da wa a'arifa wa wa a'rid amman na kashaka fil bahsi bi taqiqi zalika shi kuma wa a'rid kuma fa mana wa a'rid irin kuma na saboda me saboda ai shehu tijan da kanshi ya samu mu'aridi kasir jiddan irin mu ne kuma baka wani magana kawo shehu tijani yanzu ai kake kenan yanzu kai da kai eh. kake sauraron ko ai ba saba kai ne baka eh, fahimci eh. ba ko manzo Allah ba yana wani tahrimi amma ba tahrimi saboda me saboda laula an ashukka ala ummati irin haka to irin shi ne shehu yake cewa mutanen da ba su fahimta ka bi gire ka bar su ka je ka yi abin da kake yi ba annabi yace wa a'rid ko watruk wannan nasiha ne ba wai tahrimin bane ku bari ba ne ba kana fahimci ba barin gwada maka nasiha ah. ne ba tahrimi bane eh nasiha ba kake roka ne nasiha kake ah, roka ai yanzu da muke magana dole in ban ah. yi magana ba kun ce kamar a gashi dan tarika ne mun ga buga ya har bai bai bai ba mana tijani yana matsayin Allah da annaba a wajenka. ka wallahi haka aka ce duba duba duba eh. Eh, ai ya sha ku fara kirkiro ƙarya ba damuwa ba damuwa. mana ne za ƙarya nuna ma, za nama nuna ma, za ta nuna ma cikin littafi ka illa ka ba ka ba karanta ma littattafan ashiru lil muridi ku azama yan tarika saboda la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi haka aka ce ashekhu lil muridi fi darajati la ilaha illallahu muhammadur rasulullah aka ce fa imanuhu mu'allaqun bihi wa kadha sa'iru umuri diniyati wad yawiyati. amma kai ka wannan shi yana matsayin Allah da annaba a wajenka ai wannan annabi ma da kanshi ya ce wa jalisul kubara ai ka zauna da ito yanzu in baka doki shehu wake kai da shehu tijjani yana a matsayin eh? Allah da annabin kai a wajen ka kenan kai ne kai ne kai ne baka fahimci abin da ake nufi ba ana eh, ku da yana matsayin Allah da annabin ku kenan ba ku ba ku fahimta abin da ake nufi abin da ake nufi shehu malaminka shi ke gwada maka Allah da manzo Allah Malam ana batun shehu kana batun manzo Allah. Eh mana ka ga ko shehu tijjani da manzo Allah ne Malam kenan. eh kai ta san zuwa Allah ne ina ka zauna da shi <laughs> kenan kai da kake ba ka taba zuwa wani malami ya gwada maka karatu ba eh a kuma eh, shi da duba wani wani abun ga kai ka jahilci ne eh ibn ashar ibn ashar ma da kanshi ya ce wa sahab shaykhan arif al masaliki yakihi fi tariqihi al mahaliki yuzkiru Allah idha ra'ahu wa yusilu al abda ila maulahu kenan kai me kake nufi da shehu ne shehu shine malamin da zai ta gwada maka Allah yayi da manzonsa me wani wani ne wani kana yuzu kirullah eh eh mana yuzu ban ce yuzu kiru ba fa ce yuzu kirullah yuzu kiruhu in baka baka baka san larabci ma malam mu eh mu har zaune to eh, mu zo eh, na ne muke zaune yuzu kirullah idara saya ba nan bane ah. ba nan bane da abin ah, ji kafa kai maganan ka wallahi maganan jahilci ne wai ana batun manzo Allah to yanzu ne ba malamai da za su gwada mu da manzo Allah ba mu mun san musan manzo Allah ne ni yanzu wajen da na karanto yanzu na mala'ika ne ya da ita mana wallahi duba a je a nemi ilimi kuma a bar su kan mutane a je a ci gaba da inda kai ka san abin da kake ciki abin da kake ciki kake shine zai eh, zai zai cire debe ka a ranar eh mala adam ko bashi da Allah ko bude shi ko an kira shi ne ya sala ai wannan mutumin da sa gane ko ka bar su kan wasu afwan afwan afwan an bota na karshe ne da na karshe mala gashi tun farko kuna ce wai eh, saidi bakari ya ce an mishi wahayi kuma kariya ne ba mishi wahayi ba shi ya ce wai addu'a ne yayi eh, Allah ya eh, karbi addu'ansa kuka ce wai abun ga yanzu ka ce kana ce wai wai ana batun manzo Allah ana batun shi kana batun shi don dai ba malami zai gwada maka manzo Allah ba ya zaka ka yi ka san manzo Allah waye zo masa da wannan salatin to Eh, wannan an tun yi batun shi malam kaka komo da mu baya a waye ya zo da shi waye ya zo masa da shi Dai kai da ka karanta wa ka gani ya zo masa da shi a'a kai za ka faɗi da Allah waye ya kama kai da kanka ka faɗi mana ah, ai yanzu kai ne ka dawo da abin ai waye mala'ika ne ya zo masa da shi Malam Adam. A wanne daga ciki? A'a bari gama da shi eh, mala'ika ya zo masa da shi. Wanne? Wanne? Mala'ika Jibrilu. eh la ilaha illallah shi ya kawo wani sabon addini shari'a ya kawo ah, kenan kenan a ah, ka gani ka ga jahilci wai sabon addini kenan alfatih lima ugulika da annabi ya tungwala kenan abu ya sabon addini ne duba duba wallahi duba ku bar jahilci wannan wai sabon addini wai gwada maka salatin annabi sabon addini tsaya na karantar eh? da kai wallahi kana ah, ina kai ne baka da fahimta kana cewa zaka fahimtar da ni kai ta ki salati annabi ma ka je ka duba ka je ka cikin alkaulul badi ga salati ga manzo Allah ba ka tsaya a karantar da kai gaddama kana hayaniya ka da ka je can ka da kicin ka can an zo an buɗe littafi an karanto ma wai kaji wai ya san inda abin yake na takura shi ya ce wai bai sani ba kuma haka suke kin gaskiya Akara muka lawa Allah ya saka ma da alkhairi nan malam Ahmad ni zan sauka eh amma malam Ahmad wallahi ma kayi kokari nan wannan mutumin san zuciya ne karar cikin wani wani mun ba don shi bane duniya tana kallo kawai ku bani ga kowa ya gane kibulan ai ina so godiya dai mushi karar cikin maganar ka wai ka ce ai wai Allahumma salli ai wai an tattaro ne cikin alkur'ani an ce ka nuna littafin da aka faɗa ka ka an takura ka ka ce wai da kanka wai ka hada to kai waye a ɗariƙa da zami wa ai ɗariƙa alƙalanci da kai Allah ku cire shi ku cire shi a mai wata sannan an zo an karanci ma kuma ka yi bayani akan wajen ka ka yi bayani Allah ya shirye ka amin amin addu'a mai kyau ne amma kai ka fara yi ma kanka addu'a sosai Malam Adam. Malam Adam. Ka fara yi maganka addu'a malam. yanzu yanzu kun doko ilimi duka kun ga kaman ba ku iyawa yanzu ka je wai kana batun shehu kana batun manzo Allah to shehu shi me yake gwada maka eh manzo Allah zai gwada maka ko ka taba ganin mun zauna muna kiran sunan wani ne eh mun zauna za mu yi wirdi kai da kanka kai kawo wirdi nan la ilaha illallah salatu ala nabi eh, istighfari wannan sunan wani shehu na ciki Eh, eh yanzu za mu shiga wannan ne. Mun zauna wajen Maulidi. Yanzu nawa muke kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani shewa ciki? Yanzu ta wurin za ka san kamar shehu bai zo ya gwada ma mutane wani abu sai mai sai Allah da manzon sa. Kai matsalan ka ba za ka ya ka sai ka ka tattauna ba sai kana surutu da Allah. Ka sai mu ah, tattauna mana. A ah, to ai yanzu kowa yana surutu ne. to ka sai da muke da eh, wannan malaman kunnan da muke yi malaman kunnan da yanzu yanzu da da na jika kana fassara sautar fati kamar naji haka kana cewa ba laifi a ciki haka ne ba laifi a ciki mana aha ka kawo laifi to to to zan kawo maka buka da yawa har ka fuce akwai a cikin kawo maka eh mai sauki ne kamar yadda ka fassara da zo ka fara ka kara fassarawa fassaran shehu tijani kara fassarawa fassaran shehu tijani kamar ya yanda shehu tijani fassara haka zaka fassara mun ji yayi fassara ba ka sani ba ne a ban sani ba gwada mini a a yana ka ɗauka fasara sa dama a a kai ba dai ka ji fasarar da yi dazu ba. kai tambaye ka gaba dai mana ni abin da ke damuna da kuke saya saya mana mana abu da kai ka ji fasara na ko ka ce akwai laifi ciki kawo laifin gaba dai ba ka hansa har ka furci akwai ka saya mana kai kam eh, har ka kawo shi ai ba mutum kana magana baki kawo shi ya salam to ka saya mana kai kam ka saya eh, mana bismillah tun da kai kai ma abokinta ne a cikin ta kake rayuwa shekaru da eh. dama ka san ta ka dauke ta a matsayin na tijaniya eh, ka fassara ita mana ita fassara shi tijani daidai wa a'a kai dai ka kawo inda ce ga kafircin kawo ka fassara zaka zaka da shi ne kace ban da shi saboda ka ji zaka yi kariya yi to na yarda na yarda fassara kawai karanto ko kan da jawabi ni nan ga na fassara salatul fatin ya kai so uku mai sauki ne akwai kai wannan kana da tambaya ciki sai dai ka kawo tambaya amma ban ka sake fassara in kuma ba ka tambayan ka bari tunda ba dole eh na yarda akwai hannunka akwai hannunka akwai jawabi mana hannunka malam kai dai ka bani tambayan ka ba ruwan ka da abin da ke hannu na da zo ci akwai ai da zo ci akwai hannu ka akwai hannu ka rubu bismillahir rahmanir rahim tambaya ma bude shafi bude bude shafi don naga kan kan da kutub ilmiya ne bude bude shafi 106 ka tu ka ka ka bude ka karanta ni ka bude kai ma ai ka da zo kana da shi bude ina nan gaba na malam ka bude ka karanta me yayi tambayanka ina kafircin da ke ciki wai baka san baka san fasata shi bakin shi tujani ba ne eh malam a yana ka dauka fasaranta za ka <laughs> tambayan ne ko za ka saya kana wani jaji wallahi tallahi ba dan tarikan da yayi sai fasaran shautu jani Allah na ce ba to kai da kansa ka kawo mana kuma ka karya ta kai eh, haka ke so mana kai da kansa sai dai ka kawo sai ka ce ga inda kafin yake ina so in nuna duniya baka baka dauki fassara a bakin mai ita ba bismillah ka nuna ma duniya kana so ma ka nuna mai lahira ma ka kawo dai ka kawo inda kafircin yake a gyara maka wallahi ba za ka ba za ka kakanta fasaran shehu tijani ba Allah kai kai sai ka fahimci abin da shehu tijani yake fadi kaga irin shi ba don ka san kafirci na kafa kun kawo fahimta eh kai kai sai ka fahimci abin da shehu tijani yake fadi eh malamai manya-manyan malaman da suke zamani sama ba su fahimci abin da yake faɗi kai zaka zo ka fahimci abin da yake faɗi gashi kana nan kana gashi tun da su kuna nan kuna ta me in kun shiga nan ku fita nan ku shiga nan ku fita nan ga ba abin da kuka kawo na ce a gashi yan tarika suna wanga bai da kyau ba sam bari na kuma wannan hakki ne ya tashi ba dan izalan da zai kawo abin da zai ce ga wanga yan tarika suna yi gashi annabi ya ce bai da kyau babu sam har duniya ya tashi assalamu alaikum a na babu a na minti biyu eh, eh? malam a malamin minti biyu a ah, ni ina zuwa tukuna Abdulrahman to Na jinka, na samu sha ina sha, ina jinka. yawa ka bude ka bude ko eh malam in ka karanta ka karanta in baka karanta wa kai tambayan ka ka bari to bari ya salamu wato wai tun da ta dushe karu kana baka ya fasara shautu jani wani akan akanta <laughs> idan na shan shayi na inda ka yi tambaya zan baka amsa amma ba tambayan kai ma zan shuru ne kawai ka Shi ne tambayan da na ba ka iya ka san fassaran shau tijjani tambayan da na kenan ba tambayan kenan ba malam kaka yi abun ganga tuno kai ka ce wai akwai <laughs> kafirci cikin fassaran da nayi aka ka faɗi ba eh. ka ce eh, cikin fassaran da nayi akwai kafirci eh, sai na ce to kawo mini kafircin nan in ji mai sauki ne kana nan kana tambaya akwai jawabi ma akwai kaza sai ya mai sauki zan fassara fa yanzu tambayan da na shine ka ɗauki fassarar ta bakin shehu tijjani ne malam kawo mini kafircin da kace akwai cikin salati wallahi kafirci ba ɗaya ba ba biyo ba ba uku ba kai kana la ilaha illa wallahi zan kawo maka yanzu tambaya da ba mu je gama batu kuna fa mai sauki ne fa a kawo kafircin da ni wannan na sai kan wannan tambayan saboda mutane da yawa haka suke kago karya suna yi ma mutane karya a cikin eh, al'umman manzon Allah wai yan cikin salatul fati akwai kafirci yau kaka gani kawo shi mai sauki ne zan kawo maka wallahi mai sauki ne kuma tun da mun kai minti biyar kana nan mai sauki ne mai sauki ne kana neman ka kago karya wane mutum wallahi assalamu assalamu alaikum eh malam adam kawo tambayan kace akwai kafiri ciki kawo mana ah, a malam adam ba ka amsa malam adam tun da ka shigo gidan gaba wanda ya gaya ma wata magana da ba ta da daɗi Ka ga yanzu kana cewa ana yin ƙarya ka ga an cika kawo fassarar malamin ka baka kawo ba kuma kana jingina ma wani ƙarya da Allah dai ka san kalaman da hake amfani da a'a ba tun tun dazu ba wani to naji naji yawa ba wanda ya so ba eh shi eh ya kamata ka ce mishi ya kawo kafircin da akwai ba dai wanda ya so kama dan Allah wata magana wadda ba ta da daɗi to da Allah ka kawo kalaman ka ko ka ta ba saboda ni ban magana so da yawa an soka min maganganun da bai min daji yanzu shiru ne kake faɗi da Allah mala adam kai shiru don Allah eh kai shiru kai da kake magana tambulan ka baka da magabaci ba littafi kai shiru kai akan eh, wannan ba komi ma ka amsa masa ba da kai yake eh, ja ba kai ba ka amsa eh ka bari shi wanda amsa masa tukunna kafircin sa ka san fasaran shehu tijanin ka tabbatar ma duniya ba ka san fasaran ba kawai amsa ikuwa ne in ka amsa sai a kawo maka ah, yawwa shi ne ba an samu bai kawowa a yanzu dai ka sani ko baka sani ba shikenan a wuce gurin dan Allah <laughs> ka san fassarar da Shehu Tijani yayi ko baka sani ba shikenan fa <laughs> shine kawai fa la ilaha illa a na san fassarar a ban sani ba shikenan fa ka tsaya kana bata mutane lokacin a ina shike bata lokacin shi dai ni na na ai tambaya ba dole bane kuma ansa ba dole bane eh to ba da mu shi abin da ya faɗi malam kuma ba ku da adalci ne wallahi eh, abin da ya faɗi shi maganan shi yace ni fasaran da nayi akwai kafirci ciki abun da ya faɗi kenan wannan magana ya yana daidai kai wanda ka shigo kana ce ina maganganun da ba haka da kyau ba cewa ya a fasaran shi dan yi shiru mana cewa ya a fassarar shehu tijjani akwai kafirci ba ah, fasaran ka karya ne malam ba haka yake ba kai ma karya ne ana ana ana ga ma magana ai ga ni bai ni ba ai ah. ga ni bai ni ba ni kai wa na nace da abu ka fata ka da bati nace ka raba karata ku sauke shi mana ku huta don Allah a eh, ina ba su yi sun yanke ni yayi saboda ka san kaman abun abun abun da yake gaskiya nike fadi assalamu alaikum gaskiya karaji gaskiya wannan bawan Allah malam Adam gaskiya ka ji tsoron Allah to wallahi yanda nake ganin muryar ka uwa babba ne eh ina da babban murya eh wannan da ina da shi a uwa ma babba ne a shekaru Eh? kaga wato kana ji addininmu ba abin wasa ba ne. Ah. tun ɗazu kake abin nan ka zo ka wannan ka nuna kai malami ne eh. kai wannan amma sai ka nuna ka sani ka nuna baka sani ba in an zo an kama a ringa kaga bai kamata ba sannan ka ringa amfani da ah. waɗansu miyagun kalmomi Allah gafarta malam ai gwada malami ba shi ke gwada an san komi ba fa Mala alkarawi na yi kuskure na yi wani ban sani ba to shi yasa ka gyara wannan magana imam malam ai mai tambaya ya ce yanzu tsaya inda ake tambaye ka dan Allah in ka sani ka ce ka sani shin ka san fassara malam so nawa ni da malam Abdulrahman ko a'a wanda ya shigo karshen nan so nawa ya tambaye ni nace a nan ban sani ba ya kawo ya gwada mini ni eh, ne na saboda ba ku da alerji kuna bin kuma kana ji kuma kana ji kuma tsaya ka ji kafin ka ce mun ma ba ku sani ba sai da kawai ban san shi bane na karanta abun gan jawahir amma abun da shi yake fadi tsaya ka san fassarar da shi tijani wa salatul fati ko baka sani ba malam ba zan fadi ba ko na sani a to ai kaji illan ka ga da Allah sauke shi ah, to ne mana illan kenan mana shi da ya sani zai yi tambaya ya gwada mini ga inda shehun kai eh aba da Allah kawai ka zo kai ko kunya ba ka ji karfi goma fa gaddama kawai yake ni wallahi malam Ahmad Allah ya saka maka da alkhairi ba abin da ya sani a na ɗariƙa fa kawai gaddama ce wallahi zahiri ne zahiri ne Allah ba abin da ya sani a na ɗariƙa gaddama ne bai san komai ba akwai malam nura gida na ban sani ba ko da dan tsokaci ne kafin sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh al'ilmu zinatul fata barka da rana mana nun Wallahi alhamdulillah da ragowar malamai duk ina kowa fatan alkhairi. Eh, to insha Allah ah, mun ji tattaunawa kuma alhamdulillahi mun fahimci waɗansu abubuwa kuma ba mu gane waɗansu abubuwa ba. Eh, ni kawai shawarar da zan bayar a matsayina na ɗan ɗariƙa to da Allah dan annabin aka zo irin waɗannan dan na da ba a sauke shi ba na samu damar yin magana naso in masa magana in ce kaman irin a ce ƙarya ko rashin adalci ko makamantansu duk wannan ina ga bai kamata a rinka furta su a cikin tattauna ba mutukar dai so ake a tattauna al'umma su fahimci inda gaskiya take. to ya kamata a rika kaucewa irin waɗannan lafuzan saboda haka ne zai sa a fahimci juna amma ana kausasa lafazi to wani koda ya gane gaskiya aka gaya masa wannan kausasa mai da aka yi lafazin to ba karamin mai tsoron Allah bane ba zai iya yafa wannan kausasa harshen kuma ya nuna cewa eh akan kuskure yake yanzu ya fahimci gaskiya din to wannan dai shine maganganun ku ne na malamai mu ɗalibai ne muna ji abinda muka ga mun gane mun yadda mu bi abinda mu gane ba mu bar shi illa iyaka abubuwan da Allah ya ɗora mana na wajibi wannan a fili suke sun fito mana fili muna ƙoƙarin kamantawa abinda ku dama Allah bai kallafa mana na wajibi bane ba to mu ba za ni bana daga cikin wanda yake dora kaina ko sa kaina cikin abin da yake da iskali wanda ko ban gane ba ko ilimi naga wasu na ta cewa ga man nura nan ga man nura nan